على نعم. الليل نعم وأما الإهبات فقط أما بات وكي فقال فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم كذا كبات عيكم سينا جي قرشي وتفسير الابطال فسر باتا ولا تبطلوا ها هنا بالردة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ولا إبطالوا رجال لأنها أعظم المبطلات لا أن المبئل منحصر فيها باوي يعني أنا أتكين سبب كريمي باتاور إيه؟ منحصر فيها سبب نام أقوي كان أبين ذاك تيتيون يا فيتو وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ashe mannu na bata sadaka wal adha haka cutarwa gori fa hadani sababani urida ba'da sadaqati da aka zo da su bayan sadaka fa abtalaha wa shabbaha subhanahu hala ibtaliha bil manni wal adha بحال المتصدق دعا المتصدق رياء في بطلان الصدقة مجمعة صدقة كل واحد منهما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ممني كذا كنت مريم فو سمد مريم النبي wala tajharu lahu bil qawli kada ku dinga daga magana gare shi ka jahari ba'dikum ba'd li ba'd an tahbata amalakum kada aikin ku ya baci wa antum la tash'urun وفي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط wanda ya bar sallar la'asar ya ɓata aikinsa, aikinsa ya ɓace, a azamul ibada ce. Waƙala ƙala da Aisha radiyallahu anha la ummi waladi zai bin arqam wa qad ba'a bai'atal aina zaidu ya yi cinikin aina cinikin nan da za ka zo rance a ba ka kaya kayan tafi sai ka mayar da shi sai a baka kuɗin kayan asali shi hmm? a yi haka ake ciniki na yadda kamata a ce ka gane cinikin ina nan ba an yi shi ya fi sau shurin masali shi ne in ka zo neman bashi sai kaga kai ba ka yan kasuwa ba ka ma'aikaci sai na za ka la mahalla laka min al-i'lan shine ke sai zabi ha kana gani ba sai da zabi ne ke da yi wa cewa dillali ne dillalin su ali dillali da hmm. zan maka waka na fasa da zo ka samu ainihin duk na ba mu da ma'aikaci na ku zo ku gani sau ga ɗan buga-buga ne ba ma'aikaci ne ba ma'aikaci ba a ga wannan na ga mustafa hmm? na ga mafin diga mustafa da da babarbare rai mustafa na ke neman bashi ya zo wurin ka bashi littafi a'a ya zo ka neman bashin dubu ɗaya sai ka ce eh a dubu biyu ne eh, eh dubu biyu zo neman bashi sai ka ce to yanzu babu babu dubu biyu sai dai littafi na dubu ɗaya da ɗari biyar to yanzu sai eh, ka haɗa masa da littafi a ah, kada da dubu ɗaya eh, littafin dubu ɗaya sannan kuma ah, akwai me yake kana da dubu ɗaya cash to kuma sannan kana da littafin ɗari biyar sai ka sayar masa da shi a dubu ɗaya tunda ya matsu shi kenan sai ko kuma ka sayar masa shi ya eh, haka sai ka ɗauka sai ka ba shi kaga kaga yanzu zaka zaka me yake da suna ka haɗa ciniki bai ul'ina asalin wannan abun kaga dubu biyu yanzu zai biya ka ka ka ci riban ɗari biyar inda da kuɗinsa da komai da zai abu naka zai ɗauka bai ul'ina yanzu ma ba gane a kai ba bayanin da yawa ba za ka yi maimaita shi ba تو زعيم سي الله شينا كي كتنبه ينزو وقدبا عبايا كالعين انك لور لئيك نام دمين ميتانان ما قوش اسفي انك روش اسي بيع العين هو ان يستقرر رجل من تاجر شيئا فلا يقرده قردا حسنا بل يعطيه عينا ويبيعه من المستقرين بأكثر من القيمة يسير مسا دابون صمد يد زي باش وسمي بها بيع الإنا لأنها إعراض عن الدين إلى العين وقالت عائشة آه, آه. شنكو أخبري زيدا كجاية وزيد أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله أشي ذنوبنا بعد عيشي إلا أن يتوب وقد نص أحمد رحمه الله هذا في رواية فقال ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف على نفسه فيستدين ويتزوج اتباشي أولي ولا يقع في المعصي معذور فيهبط عمله يا إسحاق

فقال كذا وكذا نعم أجل إيه wannan bashi ne faɗa ruwa akwai ruwa a ciki duk wayan da aka akwai ruwa wannan Allah bai dora mutum hajji da aka bai har Allah ya ba shi ya yi asusunsa don da Allah ya ba shi ya aikin hajji in bai samu ba kamar ya je hajji